واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya kara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a sha uku ga watan zulƙa'ada hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 30 ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin shida miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wadda ke namba tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alfikhul akbar na imamu abu hanifa nu'man bin sabit sha to na kuskure kenan sha biyu ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu muna karanta wannan littafi mai tarin albarka al akbar na imamu abu na hanifa Nu'uman bin thabit al-kufi wanda aka haife shi shekara ta tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga Makka zuwa Madina ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina majerin gwanin karatun wannan littafi wannan shine majalisi na hudu. za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa imamu abu hanifa ya ce ta'riful iman yana bayani ya ce ma'anar imani sai ce wal imanu huwa al-iqraru wat imani yana kokari yayi bayani akan aƙidan Ali sunna wal jama'a sai ya ba da ta'arifin imani lughatan ba istilahan ba sai ya ce al'imanu huwa al'iƙararu wata sadiku shi ne tabbatarwa da gaskatawa wannan yana daga cikin zaraki da malamai suka yi masa akan ta'arifin imani wanda yanda imamu shaharastani ya ambata a cikin almilal wa nihal daga cikin aqsamul murji'a guda goma sha biyu akwai murji'atu abi hanifata kuma tasirin da ya sa yana daga cikin murji'atul fuqaha saboda babban malaminsa inda abu hanifa ya kwankwado iliminsa shine hamad ibn abi sulaiman hamad ibn abi sulaiman kuwa yana daga cikin shine farkon mutumin da ya je al'imanu ƙaunun wa aƙiƙadul ƙal dunar amal bi ma'ana imani furuci ne da ƙudiri amma ban da aiki kaga tasirinsa ya sa imamu abu hanifa shi ma a nan sai ce wal imanu huwal iqraru wat tasdiq imani shine tabbatarwa da gaskatawa shi kuwa al iman lughatan bi ma'ana at tasdiq kama qala ta'ala wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ay wa ma anta bi musaddiqin lana walau kunna sadiqin kai ba za ka zama mai gaskata mu ba ko da da gaske muke magana to wannan ya samu tasiri ne daga Hamad ibn Abi Sulaiman Hamad ibn Abi Sulaiman yana daga cikin murji'atul fuqaha wanda shine farkon mutumin da ya fara cewa imani i'tiqadul qalb wa qawlul lisan dun al'amal to imamu abu hanifa ya tasiranci da malamin sa shi kuma Hamad ibn Abi Sulaiman ɗalibin Ibrahimun Nakhai ne Ibrahimun Nakhai kuwa ɗalibin Abdullahi dan Mas'udin ne Abdullahi kuwa dan Mas'ud sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka wannan yana daga cikin abinda ya sa wasu daga cikin malamai ba su ba imamu abu hanifa uzuri a wannan gabar ba suka ce maganarsa ta saba wa aƙidar ahlus sunna amma wasu daga cikin malamai irin su imamu ibnu abdulbar a cikin at-tamhid sharhin da yawa muwadda malik ya kawo bayani da yake nuna cewa abu hanifa ya tuba daga wannan fatawa haka kuma imamu ibnu abi'iz a cikin sharhin aqidatus sahawiyya shi ma yana ganin cewa abu hanifa ya tuba daga wannan wato fatawar to shi ne sai imamu abu hanifa a nan za ka ga malam ya sauke maka layi a ƙasa ya ce haɗa ta'arif fihi ƙusurin shadidun ya ce wannan ta'arifin da aka yi wa imani akwai taƙaitawa matuƙa alladhi alaihi ahlus sunna yace wa sawabu alladhi alaihi ahlus sunna mafi daidai wanda Ali sunna suke akai annal imana qawlun wa amalun wa i'tiqadun yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyah imani furuci ne da aiki da kuma kudiri yana karuwa gwargwadon yadda ayyukanka na alkhairi ke karuwa yana raguwa gwargwadon yadda saban Allah kake yawaita hali suna wani jama'a sun ɗauki wannan ta'arifin ne daga hadisin Imam bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dalilin sa yasa albai al ya rubuta Sha'abul Iman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-imanu bid'un wa na shu'ba وفي رواية بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان أنني أكثر متعريف إيماني kamil a wajen halin sunna wal jama'a shine wannan ta'arifi da malam ya sauke layi yake bayani istidrakan ala qawli abi hanifata sai ya ce wa imanu ahalis sama'i wal ard imanin mutanen ƙasa da mutanen sama bi ma'ana mutane da aljanu da mala'iku la yazidu wa la yankus. min jihatil mu'min biha baya karuwa kuma baya raguwa ta bangaren wanda ya imani da shi kaga wannan aqidan waye kenan aqidan murji'awa ne saboda sune suka ce la yadurru ma'al imani dhanbun kama la tanfa'u ta'a ma'al kufr imani duk zunubin da zaka yi wa Allah baya taba imaninka kamar yanda kafiri duk da'an da zai wa Allah zai mai amfani ba zai mai amfani ba suka ce to haka shi ma mumini duk saban da zai wa Allah ya taba imaninsa ba sai dai wannan ya saba wa aqidan ahlus sunna wal jamaa sai ce wa yazidu wa yanqusu min jihati al yaqin wat tasdiq imani kuma yana ƙaruwa, yana raguwa ta bangaren yaqini da gaskatawa kaga ai aiki na ciki kuna ganewa imani aiki na ciki banda yaqini kaɗai kuma banda gaskatawa gwargwadon karfin yaƙininka gwargwadon karfin imaninka to sannan kuma aiki ma aishi ma min nahiyatin yanzu misali wanda ya karanta alƙur'ani daga bakara daga fatiha zuwa minar jinnati wan ya ƙara masa karfin imani saboda tadabburin da ya yi a cikin wata ɗaya wani kuma ya karanta fatiha zuwa minar jinnati wan a cikin wata ɗaya so uku kaga amma bai kara bayi da tadabburi sosai a ciki wancan ya fi shi min nahiyatil tadabbur shi kuma ya fi wancan min nahiyatil amal ana ganewa to kaga wannan yaqini kina min nahiyatil yaqin shine tadabburin da yi ya kara mai yaqini da Allah da tadabburi akan maganganun Allah kaga shi ya samu karfin imani ta wannan bangaren shi kuma wancan ya fi shi ta bangaren yawan karatun an gane da zai hada guda biyun da ya fi an gane da zai hada duka biyun da ya fi amma kowanne yana da darajarsa min wanda ya kara mai yaƙini da alaƙa mai ƙarfi tsakaninsa da Allah kaga yaƙini ya fi wancan amma a yawan aiki shi kuma wancan ne ya fi shi yawan aiki an gane bambancin wannan shine min nahiyatul yaqin wat tasdiq shine Allah yayi magana a lokacin yaƙin ahzab wa raw wa lamma ra'a ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu yalla tini wa ma zadahum illa imanan wata silima. wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima lokacin da mu'minai sahabbai kenan suka ga gunguman mutanen makka mushrikai da kuma waɗanda suke ƙoƙarin basu kariya daga cikin yahudawa da suka ce in suka shigo za su taimaka musu su sahabbai da suka ga gunguman mushirikai da suka hada kai suna so dole sai sun shigo madina sai suka ce haza ma wa'adana Allah wa rasulu wannan shine alƙawalin da Allah yayi mana da manzansa wa sadaqa Allah wa rasuluhu kuma abinda Allah ya faɗi da manzansa gaskiya ne Allah ce wa ma zadahum hakan bai ƙara musu komai ba illa imanan wata taslima ya ƙara musu imani da Allah kuma ya ƙara musu mika al'amarinsu zuwa ga Allah su kuma munafukai suke cewa kaji Muhammadu wai yana cewa Allah ya ba shi daman wato Romawa da Farisa mu ga ma a Madina ba mu da natsuwa amma wai yana mana maganar cewa Allah ya masa buɗi cewa mulkin al'ummansa zai kai farisa da ruhu kaga imani kenan da yaƙini shine min nahiyatin amma min nahiyatil amal kaga shi imani baka raba shi da wannan abun guda uku kaga iqrarul qalb kaga yana kara yaƙini kenan ko qaulul lisan furuci kenan wal amalu bil arkan kaga al amal kaga shi duka guda uku ana bukatun sa a cikin imani in ka cire ɗaya to ta'arifin bai cika ba in ka bibita ɗaya ta'arifin bai cika ba sai ka haɗa su duka sannan ya cika imani saboda mazala ce a alaha la ilaha illallah ta jinna malaman sunna ahli sunna suka ciro ta'arifin imani yazidu wa yankusun da yace a alaha mafi ƙololuwa ya nuna yana ƙaruwa sai ce wa adinaha mafi kankantanta sai nuna yana raguwa kenan ko sai yake imafatul imatatul aza tariq kaga imafatul aza tsari, tariq yi aiki ne sai ce wal haya'u min iman kunya yana daga cikin imani kunya kuma ina ke a zuciya kaga an samu ta'arifin imani iqrarul qalb ko wa qaulul lisan wal amalu bil arkan kaga an samu ta'arifin nan guda uku in ko ka raba ɗaya daga ciki to imani bai cika ba to anan ne su kuma khawarij suka samu matsala kaga su murji'awa sun samu matsala suna ganin baya karuwa baya raguwa shi shay'un wahidun la yatajazza abu ne guda ɗaya baya karuwa baya raguwa su ma khawarij haka suka dauke shi da mu'tazila su ma haka suka dauke shi to su uh, murji'awa suka ce la yazid wa la yanqus baya karuwa baya raguwa da annabi ibrahim da mala'ika jibrilu da sayyidina abubakar duka da kai da su imanin ku daya haka suka ce me ka'ida su suka ce la yadurru ma'al imani zambul zunubi baya cutar da imanin mutum kama la tanfa'u ta'a ma'al kufur kamar yanda yi wa Allah da'a baya amfanar da kafircin kafiri ko misali kafiri bai musulunta ba sai zai ce bari ya je aikin haji zai mai amfani kaga saboda bai musulunci ba suka ce to yanda wannan da'ar bai amfanar da kafiri ba haka zunubi baya cutar da imanin mai imani ana fahimta wannan ita ce maganar murji'awa su kuma khawari sai suka ce imanun shay'un wahidun la yatajazza kamar yanda murji'awa suka ce imani abu ne guda ɗaya baya rabuwa sai suka ce mata zahaba ba'duhu zahaba kullu matukar wani abu zai fita to duka ya fita saboda haka in mutum yayi zina to ya zama arni number 1 in mutum ya yi sata ya zama arni number one haka suka ɗauka haka kawari suka ce in mutum ya sha giya ya zama kafiri in mutum ya yi ƙarya ya zama kafiri in musulmi ya taka wandansa ya zama kafiri duk wata kabira suka ce kawai in ka yi ta ka zama kafiri sai ka ga da kowa kafiri ne yanzu a duniya don waɗanda Allah ya tsare daga aikata kaba'ir 'Yan kaɗan ne to da duk sauran mutane kaga su ne kafiran wannan ita ce maganar da khawarij suka faɗi su ma me tawilin su shine hadisin Abu Huraira wanda imamin al-Bukhari da Muslim suka rawaito wai manzon Allah sallallahu alaihi Salam ya ce la'a wato ga mumini mai imani yace la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min mazanaci ba zai yi zina ba alhali yana da imani sai suka ce nan na biyun li asalin iman in ya yi zina kawai ya zama kafin haka kawari ta ce suka ce to anan ya kafarta wala ya siriku tsariku hina ya siriku wa huwa mu'min barawo baya sata alhali yana da cikakken imani saboda haka ya zama kafin haka kawari suka ce Oh, kaga aida kafiran na da yawa aiko sai suka ce la'anan na fiyali asilin iman wai ya kore asalin imani ne saboda haka kawai ya zama kafin su ma mu'tazila da wannan ka'ida suka ɗauka amma sai suka yi kwaskwarima sai suka ce kharaja min al-imani wa lam yadkhul fil kufr suka ce ya fita daga musulunci amma bai shiga kafirci ba lakinnahu fi manzilatin bainal ne. sai suka ce yana masauki tsakanin masauki guda biyu tsakanin kafirci da imani sai suka ce wa fil wannan wai a duniya kenan a lahira sai suka ce khalidun mukhalladun Finna. shi dawwamamme ne abin dawwamarwa a wuta su ma khawarij suka ce khalidun mukhalladun finnar kaga anan lazimul qaul ya nuna maganar su ta farko da suka ce akan laysa bi mu'min wa laysa bi kafirin ya nuna cewa lazimul qaul ya nuna kafiri ne a wurin su tunda sun ce dawwaman ne abin dawwamarwa a wuta kuma duk wanda za a dawwamar da shi a wuta ai menene shi kafiri ne to kaga lazimin maganar su ya nuna cewa me su ma sun dauki me murtakibul kabira a matsayin mai kenan kafiri ahlus sunna wani jama'a suka ce mu'minun bi imanihi fasiqun bi kabirati shi mumini ne da imanin da yake zuciyarsa amma aikin nan da yayi fasiki ne gwargwadon sabon Allah da yayi sai suka ce wa fil akhirah alahira tahta mashi'atillah yana karkashin ganin daman Allah in sha'a afa anhu wa la yu'azzibuhu wa yaghfir lahu wa yudkhiluhu aljanna afwan wa fadlan min in Allah ya ga dama ya yafe masa ba sai azabtar da shi ba ya gafarta masa ya shigar da shi aljanna falala ce daga gare sa da ya biya saboda me la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalu Allah ba a tambayin shi dangane da abin da yake yi bayi su ne ake tambaya sannan Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya yafewa idan aka yi tarayya da shi amma duk zunubin da bai kai shirka ba Allah na yafewa wanda shi ya ga dama kaji inda Ali suna ta dauko wannan ka'ida kuma an samu wannan ka'idar ne daga bakin Imam Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a lokacin da wa'il bin afa hawasil bin afa ya zo yi masa tambaya tushen al-gazali ne tushen mu'tazila wanda shi ne ya kirkiro aƙidan mu'tazilanci ɗalibi ne daga cikin ɗaliban Hassan albasiri an yi wa imamu Hassan albasiri tambaya cewa a Basra akwai ƙungiyoyi guda biyu Ƙungiya na farko suna cewa duk zunubin mutum yi, bai taba imaninsa ba sune murji'awa ƙungiya ta biyu su ke khawarij sun ce in mutum ya yi zunubi ƙarama ko babba yana fita daga addinin Allah ya zama kafiri akar makalla mai za ka ce dangane da wannan sai imamu hassan al-basri ba da wannan fatawa shi wa'il bin afa sai ya kashe ce kai ni ba ban yarda da wannan fatawa da malam yayi ba ni ba zan ce musulmi bane kuma ba zan ce kafiri bane ولكنه في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة خالد مخلد في النار fa'tazala majlisu Hassan al-Basri sai ya nisanci majalisin malaminsa tun daga ranar sai ake kiransu ula'ikal mu'tazila wa'annan su wanda suka nisanci majalisin malaminsu kaji inda aka samu asalin sunan mu'tazila to kaga su ga a kan cewa imani baya raguwa in ya fita to ya fita kenan malaman sunna sai suka mai da martani akan wannan hadisi suka ce lahuna nafiyun li iman la nafiyun li asalin iman suka ce korewa ne na kamala ai la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun kamilul iman amma ba wai nafiyun li asalin iman ba suka ce ba gashi nan ba manzo Allah yayi addu'a yace اللهم la'aisha عيش إلا akhira, الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة يا الله باب وترى يوا سيرا يوا اللاهرة shin yana nufin babu a duniya ba rayuwa akwai da ce babu wani rayuwa cikakkiya sai ne sai rayuwar lahira ita ce ba mutuwa amma na duniya duk jaɗin da kake ji za ka mutu kuma duk wahalar da kake sha za ka mutu ne an gane amma na lahira ita ce khalidi na biha abada saboda haka sai ce faghfir lil ansari wal muhajira ya Allah ka gafarta wa mutanen Madina da kuma waɗanda suka hijira daga Makka suka ce kuma gashi Laraba suna cewa la mala illa ibn babu dukiya cikakkiya sai rakumi ai yana nufin duk dukiyar da ba rakumi ba ba dukiya bane ana ganewa ai saboda yanda raƙumi yake da daraja a idan larabawa ana ganewa suka ce to wannan nafiyun ne li li kamalil iman la li aslil iman kuma wannan shine daidai shine sai malai yace wal mu'minuna mustawuna fil iman imam abu hanifa yace mu'minai suna daidai a imani a'a nasoshi na qur'ani da hadisi ai sun nuna imani ba bane ko Allah ce innahum fityatun amanu bi rabbihim sai ce huda wa yazdadu allazina amanu imana kaga ya nuna imani yana karuwa kuma me duk abin da zai karu muqabilun lin nuqsan ana ganewa shi imamu abu hanifa wannan ita ce aƙidan murji'awa kuma tana daga cikin malaman firak suke cewa murji'ati abi hanifa sai yace mustawuna fil imani wat tauhid wai sun dace daidai suke a imani da tauhidi ka san ba dai bane daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law wudi'a imanu abi bakr fi kiffatin wa iman as-sahaba fi kiffatin lamalat anhu iman abi bakr ya nuna imani ba dai bane yace da za a tattara sahabbai ranka ta kaftin su imaninsa a sa shi a sikeli guda ɗaya. sai na bakar shi kaɗai kilo a ɗauki imaninsa a ɗaura shi a sikeli guda ɗaya. shi kaɗai imaninsa sai yarin jayi sauran sahabbai ya nuna kenan ne ai ba daidai ake a imani ba ko sai ce mutafadiluna fil a'mali sai ce amma suna da fifiko a aiki kaga akwai tifka da ne warwara a cikin magana ana ganewa to kaga ai imani ke sa a yi afi juna a wajen aiki aiko saboda a lokacin da imanin ka ya karu za ka yi aiki in kuma ya ragu sai ka ji aikin yanzu misali mawadaci in imaninsa ya karu bai ki ba ya rabar da dukiya amma in ta ragu in zai bada sai ya dinga tunani kai in na bada yanzu nawa ya rage account dina kaga imanin ne ya ragu ana ganewa to haka shi ma ustazu wajen ayyuka na alkhairi ibada da sauransu in ya yi imaninsa ne ya karu in ya ɗanyi turus to imaninsa ne ya rabu ana ganewa gwargwadon yadda imaninka ke ƙaruwa ai gwargwadon yadda ayyukanka na alkhairi za su dinga haɓaka ana fahimta to kaga a nan shi ne malam ya ce muktaba hazihil ibara abinda wannan Ibara ta ƙunsa istiwa'ul mu'minina fi asalin iman kaga yana yi wa imamu abu hanifa istidraki ya ce daidaita mu'minai a cikin asalin imani wal yaqin da kuma yaqini sai ce wa hadha khata'un wannan kuskure ne mukhalifun li mu'taqadi ahli sunnati wal ko malam yace wannan ya saba wa kudurin ahli sunna alladhina ya'taqiduna anna al mu'minina mutafadiluna fi asl al tasdiq mu'minai suna da fifiko a asalin imanin da ya shiga zukatansu wal yaqin da yaqini wa kadhalika fil a'mal haka ma a aiki gwargwadon yadda imanin ka ya zauna a zuciyarka ana gane haka ka ba shi sa manzo Allah ce wa sahabbai babu kamar sayyidina Abubakar ba saboda me shine bai taba ƙaryata ni ba yace dukkan ku nan kun karyata ni amma can da yake sai na bakar bai taba ce Allah bai taba cewa kaza ba ya ba haka bane saboda haka Allah na cewa ana rasulullah ya ce sadaqta ni manzan Allah ne ce gaskiya ne amma duk wani sahabi sai da ya ce Allah ƙarya ne sai da ya fara da manzo Allah kafin ya yarda amma sai na bakar shi ne bai taba kare ta manzo Allah ba kai wannan imanin ya kai imani bai taba kare ta manzo Allah ba kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma nafa'ani malun misla ma nafa'ani malu Abi Bakr a duk duniya babu dukiyar da ta amfanar da ni kamar dukiyar Sayyidina Bakar Sayyidina Bakar ba sai da ya koma ATM din sai manzo Allah duk abin da manzo Allah yake so na dukiya ya je ya dauka baya bukatan ya nemi izini a wajen Sayyidina Bakar haka fa Sayyidina Bakar mai kaman kai ne da abokinka yana da biliyan 1 a account sai ce wannan wannan ATM din biliyan ɗaya ne a ciki duk lokacin da kake da bukata je ka ɗauka ai zai ga alat ko to amma bai taɓa duba alat ba to dan manzo Allah ya ɗauki wani abu a cikin duke sai na bakar manzon Allah sai na bakar bai taɓa tsayawa ya ce me ya ɗauka me ya rage ba kai wannan mutumin ba karamin mutum bane ana ganewa ka san ba karamin yadda ba ce ta kai haka ko ba karamin yarda bace ta kai haka kuma ba karamin sai da Allah da kansa ya yabe sa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza Allah fa yake yaban sa yace dukiyarsa yana ba da ita saboda yana neman tsarkaka a wurin Allah kuma baya neman yaddan wani mutum a duniya Allah fa da kansa yake faɗa haka illa a waje rabbihi ala yana yi ne dan neman yaddan ubangijinsa mafi daukaka Allah ce wa sawfa wa la sawfa yarda kuma Allah zai yadda da shi Allah ya yadda da shi to dan Allah ka gaya mun waye Allah ya shi irin wannan yabo sayyidina Abubakar Siddiq Siddiqul umma lokacin fada Buhaira manzo Allah yana shekara goma sha tafiyarsa na farko da suka ji a ayarin irin ƙuraish akwai sai na bakar tare da shi lokacin da buhaira ya tsallako ya ce wannan yaron shine annabin ƙarshe kakka kai shi sham yahudan sun shi za su kashe shi saboda mun ga duwatsu duk sun yi sujjada kuma na karanta a taura duk wanda dutse ya masa sujjada annabi ne saboda wannan shine annabin ƙarshe kamar da shi sai na bakar a gaban shi aka yi haka abu talib a gaban shi aka yaka amma shi ba ya yi tantama ba amma sai na bakar yana cewa ana rasulullah manzan sai na bakar ce na ga abu talib a gabansa aka yi amma bai yadda ba ya yadda a zuciya amma ya kasa furtawa radiyallahu ta'ala an to kaga anan shine malamai suke yi wa imamu abu hanifa istidraki akan maganar da yayi na imani akan cewa su mu'minai wai daidai suke a asalin imanin da ya shiga zuciyarsu ba ɗaya bane gwargwadon imanin da ya zauna a zuciyarka gwargwadon tsoron allanka da kulawa da dokokin allanka. kuma ai fi juna kana ganewa gwargwadon imaninka da tsoron allanka. gwargwadon kuma ayyukanka na nagartattu da kake yi wa Allah subhanahu wa ta'ala a wajen yin biyayya ga Allah wajen imani to wannan gaba tana daga cikin gaba wacce malamai suke yi wa imamu abu jaraki. istidraki akan cewa ya samu kuskure ya samu zamiya babin aƙida a wajen al-iman amma shine kadai bambancin da yake da shi da sauran malamai duk da kamar yadda na gaya mana wa'annan malaman guda biyu sun bashi uzuri saboda irin inda ya samu kansa shine imamu Ibn abi Iz ya ba abu hanifa uzuri sannan abu amr shi ma ibn abdulbar ya ba imam abu hanifa uzuri a cikin attalhid cewa yana ganin abu hanifa ya dawo ya yi daga wannan ma'ana ana ganewa saboda haka shi a wurinsa yana ganin ya tuba amma wasu suna cewa a'a nan dai aka samu kuskurensa a ƙudurin magabatan nan guda hudu ya tiqadu al-a'immatul arba nan ne daman ya sami zamiya ya faɗi abin da ya faɗi kan kwatanta imani da cewa gaskatawa ne kuma mu'minai suna daidai wa daidai imani a daidai suke ba wani ya fi wani imani gwargwadon yadda imanin ya zauna a zuciyarsa Allah ka samu dace wannan gabar ya kamata mu dasa aya in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu a kan wannan gaba sai Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha sai mu ci gaba daga alaka alaqatul islam bil iman ne alakar musulunci da imani bayanin da Abu Hanifa zai yi har ila yau dai bayani akan imani Allah ya sa mu dace in akwai tambaya za mu amsa in kuma babu za mu a cikin karatun da muka yi wa alaikum salam na'am a ah, ai wannan duka ita ce dai wancan maganar. wannan ai baka ji wasu malamai suna tantama akan fiqhul akbar shin na Abu Hanifa ne ko ba na Abu Hanifa ba shine wasu suke cewa a ya tabbata saboda an tabbata bayan mutuwar aka zakulo ta aka ce saboda ai Abu Hanifa wannan duk wanda ya san shi ita ce fatawarsa an gane ita ce fatawarsa ai yana daga cikin zamiya da ake samu malami yana iya yi ana ganewa shi an bashi uzuri saboda yanayin yadda ya samu kansa kuma suka ce tasirin malaminsa shine Hamad ibn Abi Suleiman saboda duk zamaninsa kowa ya san Hamad ibn Abi Suleiman shine mutumin farko da ya fara cewa al-imanu qawlun bil kuma sai yayi masa tasiri shi ma ya faɗi kaga anan ne malamai suke tahziri ga ɗaliban ilimi ka san wa za ka koyi ilimi a hannunsa saboda malami yana da tasiri ga ɗalibi ana ganewa to gashi abu hanifa malaminsa ya masa tasiri kamar yadda al harawi ya ambata a cikin sa zammul kalam lokacin da abu hanifa ya shahara a ilmul kalam yana da ɗa da ake kiransa hamad wata rana ɗan yake bada labari ya ce babana ya shigo sai ya ji mu muna tattaunawa a wani babi daga cikin babun ilmul kalam sai ce kai hamad kan ne kuke tattauna sai ce fa zakartu lahu baban na gaya mai wani babi daga cikin babin da muke magana a ilmul kalam sai ce ya hamad da'il kalam ya ce kai hamad ka daina kutsawa a cikin ilmul kalam sai ce ni na san babana mutum ne kaifi ɗaya in ya ce a yi abu zai ce ayi in ya ce kada ayi abu kada ayi sai ce kunta ni bi? Ya ce, ai kai ne kace in koyi ilimin shi sa na koya sai ce al'ana ulhika anhu daga yau na ana ka ka kara koyon wannan ilimin ana ganewa to ai tasirin ilmul kalam ne yasa Abu Hanifa fa faɗa wannan magana ana ganewa to shi yasa malamai suke cewa a tarihin ilimin musulunci babu malamin da ya kutsa cikin ilmin kalam sai ya samu matsala a aƙidarsa, shi sa suka ce ba yi da amfani kwata-kwata a matsayinka na ɗalibin ilimi ka je ka koye shi saboda ai baka kai wancan tsoron Allah ba balle zamanin ka da ya cika da mai fitintunu da sauransu a zamanin da ba fitintunu sai da suka samu zamiya to fa min babi aula zamanin ka ka fada cikin halaka fiye da su ana ganewa Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yabe mana yadda Allah ya hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zukatan su ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwarmu da addininmu Allah muke roƙo ya kame hannayensu kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba wanda aka jarabce su a cikinmu da 'ya'ya kangararru Allah muke roƙo ya shirya musu da su mazan su da matansu mu kuma muna roƙonsa ya ba mu 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda aka jarabce su da suka a cikin mu Allah ka yaye musu kamar su ikon sauke nauyin bashin da ke kansu muna roƙon Allah duk yanda zamani kai ga tsadar rayuwa kake haramta mana abin da zamu daudawa ne yanke yalan mu da shi mu taimakawa addininmu mu taimakawa ƴan uwanmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida a aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙonka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya ko fiye da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cikawa da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa firdausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin